a ɗauko mana wa idza falabta sifatihi wa uluwahu wa kalamahu jaharan bila kitmani lam yagdabu بل كان ذلك عندهم عين الصواب ومقتضى الإهتام إن لم يكن يرضيهم الله بدا كذا ذاك الفريق الجاني والأمر والله الأذين يزيد فوق الوصف لا يخفى على العميان وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مقصوفة الألوان بل ينظرون إليك شفرا مثل ما نظرت يوسف إلى عفا الجوبان وإذا ذكرت بمدعة شركاءهم يتباشروا يتباشر الفرحان والله ما شموا روائح دينه ya zakmatan fa'ayat tabi bazamani wa idza talabta sifatihi idan ka sunce siffofin Allah ma'ana ka kore sifofin Allah wa uluwahu ka kore samantakansa ka koma ka yi mani da wa kalamahu ka kore maganansa magana Allah kace Allah baya magana jaharan bila tafani ba koyewa ka fito ni ka ce ga yadda Allah yake dan ya tabu bal kana lika indahum aina thawabi wa muqtabal ihsan lam yaghdabu ba za su yi shi ba بل كان ذلك عندهم عين الثواب بل كان ذلك عين الثواب وانا شيء جديد اولا ومقتضى الاحسان شين عينهم يتطاوى ان لم يكون يرضيهم لا حب وكذا كذا ذاك الفريق الجاني إن لم يكن يرضيهم in wannan bai gasar da su ba eh, in dai siffata Allah da wannan bai gasar da ba ba ku bada ani ba ka son wannan zaka ba ka da ai haka nan za ka fare kulja ne wannan bangare masu laifi e su kwayan kira haka nan suke الأمر والله العظيم يزيد فوق الوصف لا يخفى على العميان والامر لما لنا والله العظيم حبنت متنن كي يزيد يا فوق الوصف الصادي لا يخفى على العميان بابو هيك بابا مكافي انا مكافي سن سنه بنت كني واذا ذكرت الله توحيدا رأيت أوجوههم مكسوفة الألوان حتى وإذا ذكرت الله إذا كأمشي الله توحيدا وجن كأيتاشي وكذا ما ينسى كأيتاشي وجن سكوبينسا كأيتاشي ولن أيكت أيتاشي رأيت وجوههم هكذا في سكوبينسا مكسوفة سني مرتب سيب فاسو كلام في أي مرتب سوى دابا فاسو بل ينظرون إليك شجرا مثلما نظرت الطيوس إلى عقل جوبان بل ينظرون إليك ذاك دسوزا كلنك شجرا النبي وعفو شنو شجرا yadda ما ke kallo إذن يبدأ بنصري كي jiwa ba عقل جيوبا na kiwo gaggawa ki in ka taho ka ɗaga sanda kana gudawa haka kana jiya za ga suna kallon sandan kila ya yi wurin su da an fara maganar tauhidi za ka yi suna cewa ana zagin mutane ai yanzu ana zagin mutane a masallaci su ba za su da ba dinga zage-zage sai fara saurin jifiyo sai can ainihin masu abu na cikin su a jiya fama kwamishina akwai wani angonbu. yana zagin mutane kwamishinan da bai sanar ce yana zagin mutane to a hana shi da an hana zagin mutane shi ya kamata kai kwamishina ta ji me yake wannan malami littafin da ake karantawa wanne ne in ba ka san nan shi ba ka nemi mai fasara maka wannan littafi shi aka yi shi wannan littafi me yake faɗa ya take wannan littafi na musulunci ne in ma abin za ta tsaro ka haɗa da wanda za ka haɗa ka haɗa da su amma ba za a ce maka ba da zagin mutane ana zagin mutane in ana karatu ba wanda laifi bai ya kito shi da mutane da ƙasa sun ba idan zakar ta wa idan zakar بمدحة شركاءهم إذا تأمبتو يبون ولياه كان أمبتو يبون وليان الناس يتباشرون ذاك سنة والولا تباشر الفرحاني إذا مرنا ما تمرنا والله ما شموا روائها دينه malam kenan yace wallahi ba su shanshani kanshin addinin Allah ba mutanen nan ya zakama ya mura nan mutane kamar da a ce yaren zamanin ce ya kura wannan zamanin ya matar ya irin wannan mura a ayat ba zamani da tafi ƙarfi da kitocin zamani ba mura ce ba wannan shi شيخ ضرب حتى حرام جالس يتكلم انا كلمه ينزل ويخاف ما ينظر اليه الا ترى عيني يتغير ويتبدل ها؟